وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafiyar a yau laraba yau matulasa a wil'arbi'a bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da ashirin da tara ga watan maris watan march miladiyar annabi isa ne maryam alaihi idan lissafin ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba daga inda muka tsaya cikin tafsirin wannan tsura ta suratul hadid suran da ta kunshi ayoyi guda 29 kuma ayoyi masu muhimmanci da farko dai mun fara ganin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ainihin shimfiɗa dangane da tauhidi da aƙida da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala inda aka fara mana a zahirance da sunayen Allah ƙwarara ɗai-ɗai-ɗai har guda wajen tara banda waɗansu ayyuka da kuma mallaka da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin waɗannan ayoyi saboda haka duk wanda bai gane su ba to bai gane Allah ba kuma duk wanda bai gane waɗannan ayoyi ba to bai san Allah ba Allah ta'ala ke kadai ne shine mai kowa mai komai mamallakin komai mahalicin komai shi ya cancanta abauta masa kuma idan mutum ya yi masa a'a zai baki sakamako mai kyau duniya da lahira idan ya saba masa akwai mummunan sakamako duniya da lahira a yau isha Allahu ta'ala za mu fara da aya ta uku ko ta hudu huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin aya ta hudu ko ayan da ta kunshi manya-manyan abubuwa guda bakwai ko ma fiye da haka kuma duk waɗannan abubuwa suna da karfafa matsayin Allah ne subhanahu wata'ala dama shimfiɗa ta farko za a faɗa maka wane ne Allah daga nan kuma sai a gangaro a ce wane ne manzon Allah daga nan kuma sai a gangaro a ce wanne ne littafin Allah to kafin a zo kanka ka yi laushi domin kai ma ka san matsayinka a wannan lokaci ubangiji ta'ala ya ce ladi allazi sama ba ce wal arda fi sittati ayyam هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير نعم له ملك السماوات والأرض. هي mutu gaba. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور نعم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور To waɗannan ayoyi kusan a dunkule waje guda suke, aya ta farko Allah ta'ala ya ce, Huwallazi khalaqa samawati wal arda Allah shi ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida kacal thumma sawa ala al-arsh sanan ubangiji ya daidaita bisa al-arshi alamu ma yalidu fil ardi Allah ya san abin da yake shiga cikin kasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fita daga cikin kasa wa ma yanzilu sama Allah ya san abin da yake sauka daga sama wa ma fi ha Allah ya san abin da yake hawa zuwa ga sama wa huwa ma'akum aina makuntun. Lallai lalle Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance sai dai bi ilmihi wa qudratihi da iliminsa da ikonsa ba wai da gangan jikinsa ba saboda can sama ya ambata mana sun matsawa alal arshi yasa duk wanda zai ce maka ko ina Allah yana nan akwai gyara eh ko ina Allah yana nan da iliminsa. sa ma yakunu min najwa thalathatin illa Rabi, rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma Kanun, illa huwa ma'ahum wa huwa ma'akum aina ma Kuntun. can ana ba da labarin aina ma kanu nan kuma aka teme mai aina ma kuntum saboda da kuwa ke magana a can ɗin ba da kuwa ke magana saboda haka wannan ma'iyya tana nuna Allah ta baraka wa ta'ala yana tare da kai a duk inda kake duk abin da kake Allah ya sani kuma Allah yana gani kuma kana yi ne cikin tasarrufin Allah domin baka yi saka ketare wannan ba shi sa tafsiran magabata idan ka duba wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa aina ma kanu su ce bi ilmihi wa kudratihi da iliminsa shine na farko ma da ake kawo ko a mafiya yawan wurare bi ilmihi da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala amma ubangiji ta'ala ya daidaita a bisa al'arshinsa istiwa'un yaliqu bihi daidaiton da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya tambaye ce yaya ne wanda ake tambayan ma bai sani ba kaga babu wanda zai karambani ya maka bayanin ga yadda Allah ya daidaita akan al'arshi kuma abin da ya faɗa kenan da kansa ar-rahmanu alal arshi tawa ubangiji ya daidaita a bisa al'arkinsa wa huwa fauka arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makalin bi ilmihi abinda mai risala ya ambata kenan abu zaid al-qirawani rahimahullahu ta'ala wa huwa fauka arshihi al-majid fi zatihi Allah yana saman al'arkinsa mai girma da zatinsa wa huwa fi kulle makanin bi ilmihi Allah yana ko ina da iliminsa saboda babu yadda za a aiwatar da wani abu a cikin sekon ɗaya balle minti ɗaya ko awa ɗaya a duniyan nan a cikin sama da ƙasa Allah bai sani ba ba zai taɓa yiwuwa ba a ce Allah bai sani ba kuma Allah baya gani bai gani ba kuma ba da iko cikin wannan ba zai yiwu ba wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna wal jama'a amma waɗansu mutane suna cewa huwa ma'akum aina ma kuntum lokacin da kuka zo ka hadu kuna ambaton Allah Allah ma yana wajen manzon Allah ma yana wajen mala'ika yana wajen ko da yake a da ne ake faɗin wannan ina jin yanzu an bar falan wannan tunda ana ganin kaman kowa ma ya gani don bayan da za a yi ka shimfiɗa yaji ka ce Allah yana wajen kuma manzon Allah yana wajen kuma mala'ika yana wajen misali ke kowa ma ya riga ya gane amma inda ka dawo cewa masu ambaton Allah ko masu zikiri Allah ya san abin da suke yi in daidai ne Allah zai ba su lada in ba daidai ba ne kuma sai su gyara tun da wahoma akun aina makuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu wallahu bima ta'maluna lalle Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa saboda haka Allah yana tare da ku yana gani duk abin da ake yi kamar yadda yake ya san duk abin da ake yi lahu mulku samawati wal ardi mallakan samai da kasai gaba ɗaya na Allah ne a can baya an ce shi ya halitta yanzu kuma an ce shi ya mallaka akwai bambanci tsakanin halitta da mallaka wanda ya kera wannan daban wanda ya mallaki wannan daban wanda ya kera wannan idan ya zo ya ce shi ya kera ba shi abinsa sai kuma zan ce ya bani kudina haka ne ko yasa akwai bambanci abinda ma zai baka mamaki za ka haifi ɗa ko kuma ɗa ɗanka ne na cikinka amma ba a yi sa'a ba wasu sai su fi ka karfi a kan ɗan Za shi dai ɗanka ne amma kamar ba naka ba za ka yi magana ɗari ba zai ji ba uwarsa za ta yi magana dubu ba zai saurara ba sai wani abokinsa ko kuma wani can a kan gefe da suka haɗu zai faɗa masa goma ba zai bar ko ɗaya ba kai ka haifi ɗa amma kuma ba naka ba ne musamman ana samun waɗansu waɗanda yake samari ne suna ɗan samun kuɗi sai ga sun bar iyayensu cikin yunwa suna tafiya suna tangaɗi saboda tsabar yunwa ubansa zai tambaye ki dubu biyar ko uwarsa za ta tambaye ki dubu uku ba zai ɗauka ya ba ta ba ma zai ba da abokinsa dubu goma wani kakaken ma ba zai ba da uwarsa dubu uku ba zai je ya ba da budur da ba zai aure ta ba dubu takwa wawa kawai Allah kyauta to kaga wannan kwatankwacin abu kaman mallakanka ne amma ba naka ba kai ka haifi abu amma kuma baka amfaninsa baya amfanar da kai da komai Zuwa cikin halittar Allah ba haka ba ne Allah shi ya halitti abinsa kuma mallakansa ne ba wanda ya sai kwace amma sauran kananan abubuwa ya halitte su ya ce duk ya mallaka muku ya za ga mutum ya mallaki gidaje ya mallaki motoci ya mallaki ma ƴaƴa in Allah ya baka ƴaƴa barkatai maza da mata ba wanda ya sai hana duk mallakanka ne dole su saurare ka ko ba za su shiga aljanna ba sai sun maka la'a wannan ka'ida ce za ka mallaki filaye da kai, sai inda ka ga dama za ka iya mallaka amma dai kasancewa mallakan kan nan akwai iyaka na Allah ko babu iyaka daman abin Allah ne ya sake maka da ya baka dama kai ta nema ta gifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala ta al-fasada da ardh an baka dama ko menene kana iya mallaka amma akwai iyaka dun ba za ka je da shi kabari ba abinda za ka je da shi kabari kawai farin kyalle ne nan ma ba a samu fari ba sai a maka likafani da baki in ba a samu sabo ba sai a yi maka likafani da oho saboda alahira ba za ka tashi da shi ba ko an ne ka da wani abun ka tashi alahira ba za ka tashi da shi ba sai dai a gwada maka sakamakonka saboda haka Allah ta'ala shi ya halitta sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu kuma Allah ki ne mamallakin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu malaman tafsiri suna da fahimta guda biyu kashi na farko suka ce ayoyin sama da na ƙasa takarar lailit take an sake maimaitawa ne saboda takidi kashi na biyu kuma suka ce ba maimaiti bane domin wancan an ce halaka wannan kuma an gwada mul bi na mallaka to an kawo wannan ne litta'ammuli wa tadabbur domin ayi tunani mutum yayi tunani kuma ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah yake mai da al'amura gaba daya a wata qira'a wa ila Allah tarji'ul umur zuwa ga Allah al'amura suke komawa ko ka mai kyau ko baka yi mai kyau ba koma menene duniyar ta Allah ce kuma ka zo ka samu hanyar abubuwa da yawa a duniya cikin shekaru masu yawa kuma za ka tafi a ci gaba da waɗannan abubuwa ɗin saboda duniyan ta Allah ce al'amari duka yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala har ila yau domin ƙarfafa tauhidi don a gwada mana tsananin ikon Allah sai Allah ce yulijin laila fin nahari Allah yana shigar da dare cikin rana wa yulidun nahara fil layl kuma yana shigar da rana cikin dare kaman yaya ya rage wannan ya kara ma wannan ya rage wancan ya kara ma wancan wani lokaci su zamo daidai wani lokaci sai ya fi daya ana samun haka idan lokacin sanyi ne dare ya fi tsawo idan lokacin bazara ne rana ta fi tsawo haka yake samu wani lokaci kuma sai ga daidai wa daida wannan awa sha biyu wannan awa sha biyu wata rana wannan awa sha uku ko sha hudu wannan awa goma in ka tafi waɗansu ƙasashe ma sai ka samu ranar gaba ɗaya awa uku ne duk sauran awa 21 dare ne wani wuri kuma awa 21 ko 20 duk rana ne awa uku ne dare to kaga a nan sallah idan za a yi kamsu salawat sai a kaddara su kaddara su ake yi da waɗanda yake kayan ɗinsu yana tafiya normal to sai a kaddara kaman karshen duniya ne karshen duniya abubuwa da dama suka rikice dare da rana za su rikice gaba daya da wanda Allah ta'ala zai ja don an zo sallan kaddarawa yake yi tsakanin sallan azahar da la'asar akwai awa kaza to awoyin suna cika sai a tafi a yi sallan azahar ko la'asar tsakanin la'asar da magariba awa kaza lokaci na yi sai a tafi a yi magariba tsakanin magariba da yi awa kaza tsakanin isha idan asuba awa kaza tsakanin asuba da azahar awa kaza to haka za a kaddara ko da rana bata faɗi ba Allah ya sa mu cika da imani ubangiji ta'ala yace wa huwa alimun bi zati sudur lalle Allah ta'ala masani ne da abin da ke cikin kiraza idan mutum ya ɓoye abu a cikin zuciyarsa Allah tabaraka wa ta'ala zai kama shi saboda Allah ya sani in ka boye karri Allah zai kama ka in ka boye alheri to kana da lada kenan yasa da farkon al'amari haka ne to sai ya kasance za a samu mutanen da suke tunanin wani abu yanzu kamar ba mamaki wani wani dan kurkura ya zo karatu mai misali ne Ɗan kurkura ya zo karatu ya ji ayoyi sun shige shi ashe shi dama yana da niyan aka taki da karatu zai dubi takalmin da yake lafiya ne ya sace to amma ya kurkure abin ya sake shi ya zo ya ji wa wa'azi sai ce kai har ya je zai ɗauki takalmin sai fasa dun wani lokaci babu sha-sha-sha kamar ɗan kurkura wato abin abin takaici ne sai ga mutum ya ya kurkure ya ɗauki takalmin naira dubu takwa a dubu biyu zai sayar eh ko ka to dari biyar zai sayar takalmin dubu takwa ka sayar da da shi dari biyar haba in man da shakaka irin ɗan kurkura ai abin da ka sace shi ma da kaurinsa to gara ka sayar da shi da kaurinsa in ya so daman azaban da kauri za a maka babu rage a ciki Allah ya kyauta Allah shiryar da mu gaba daya to ya zo zai yi sata sai ya fasa har ya tafi ya sake dawowa wata zuciya ta ce kai ka je ka dauke takalmin nan ya dawo ya duba ya ce kai ya ce ya fasa to wannan tunanin da ya yi da yunkurin da ya sai Allah ya kama shi da laifi Allah ba zai kama shi da Allah ba zai kama shi ba wannan yana daidai da fassaran ayoyi na ƙarshe cikin suratul bakara wannan mun daɗe da fassara ba. idan kun ɓoye abin da ke cikin ranku ko kuka bayyana to Allah ta wata ala zai muku hisabi a kai saboda Allah ya sani duk yadda ka ɓoye Allah ya sani kaga kana tare da iyayenka za ka yi ta ɓoye waɗansu abubuwa cikin zuciyanka ba sani ba ba yadda za a yi su sani idan baka furta ba ko ba ka yi wani aiki a aikace ba akan samu iyayen da suke da wayo take-taken ka kawai za su gane su gane akwai matsala amma waɗansu iyayen a yanzu gidadawa ne da yawan su ma gidadawa ne tun da kana tare da ɗanka ɗanka ya fere kansa ya zo da kansa a fere ya mai da gakin kansa kamar kwale-kwale amma ka gagara yin masa magana ka gagara fahimtar wani abu akwai matsala to kana tare da 'ya'yanka suna ɓoye da wani abu baka sani ba kana tare da matanka suna ɓoye da wani abu a cikin kirazansu baka sani ba kana tare da abokanka na kutte kot suna ɓoye da wani abu a cikin kirazansu amma baka sani ba saboda daman babu yadda za a yi ka sani domin wannan ya fi karfinka ilimi ne na Allah wa huwa alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zan mutane gaba daya saboda haka waɗannan ayoyi guda uku kun je sun ambata mana abubuwa masu yawa abu na farko wallazi khalaqa samawati wal arda Allah shi ya halitta samai da kasai sama tana da al'amuranta daban ƙasa tana da al'amuranta daban amma sai aka haɗa su a ƙarƙashin halata Allah ki ya halitta kundi na farko fi sittati ayyami cikin kwanaki shida a cikin suratul fussilat ya riga ya ambata kamar yadda ya ambata cikin wata sura da makaranta ta walaqad khalaqna samawati wal na wama bainahuma yace fi sittati ayyami. wama masana min lugo cikin kwanaki shida Allah ta'ala ya halitta samai da kasai gaba ɗaya da abin da ke cikin su amma me yasa Allah ta'ala ya rarraba duk da kasancewa da sama da kasa suna da yawa domin sammai guda bakwai ne kasai guda bakwai ne abin da ke tsakaninsu kuma barkatai ne amma sai Allah ya halitta cikin kwanaki shida mai yiwa matsayinka na ɗan adam za ka ce daidai ne a hakan ma wato kamar akwai abin da yake ya fito ba daidai ba sai aka ce Allah ta'ala ya yi haka ne ba wai saboda gajiyawa ba domin ya koyar da ku darasi ya sa ya ce wa ma masana min lugobe wahala da gajiya ba ta kafe mu ba amma an yi haka ne domin a koya mana takasanzan ba yadda za a yi yau a haife ka ka zo a firamare ka ce za ka samu ilimin digiri gaba ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba ɓaran ma ko wanda zai zuwa cikin sati ɗaya ce zai haddace ƙur'ani eh ko ubansa da kakansa gwanaye ne a cikin sati guda ya ce bari ya haddace ƙur'ani ba zai yiwu ba ai sai ya bi a hankali amma ba za a rasa ɗan baiwa ba ana samun ‘ya'yan baiwa sai dai ‘ya'yan baiwa ba su da yawa akwai wanda zai ɗauki dishinari ya haddace shi cikin wata daya amma duk ‘yan bokon nan da farfesan da kayukan fiye mele akwai wanda ya haddace dishinari in ka je ka bincika su ‘yan bokon shekara nawa suka yi suna boko waɗansu ma a hannun turawa suka yi suka faɗa hannun ‘yan jiyawa suka sake faɗawa hannun ‘yan gana suka fado hannun 'yan Najeriya kaga ba halin da ba su shiga ba wani kuma karatun boko ma da ya cinye masa gakin kansa amma bai haddace dishinare ba amma sai ga wani kol rana tsaka ana samu ɗaiɗaiku amma ba da yawa ba tun da dama littafi ne wanda Allah bai yi alkawarin kiyaye shi ba eh ta san da magana da zai ce Allah ma bai san da shi ba an gane eh kun san Hausawa za su ce ai Allah ma bai san da shi ba to karka kai ni gaba ka ce ai ga wani ma ya ce ga wani abu wanda Allah bai sani ba abin a gwada maka abin ma ba komai bane ba komai bane saboda haka fi sittati ayyamin da Allah ta'ala ya halitta cikin kwanaki shida yayi ne don ya kula mana takatsan dan neman kudi sai ka dauki lokaci in Allah ya kaddara za ka yi kudi kai idan ba za ka yi ba a barka da hakuri da cizon yaza kwarai da gaske sannan ilimi ma lokaci guda ba zai yi ka samu ilimi lokaci guda ba haka ma shugabanci ko menene musamman wanda ake nema za ga wani ya fara takarar kansila an zaɓe shi idan ya abu mai kyau sai ya zo dan majalisa a zaɓe ki sai ya zo shugaban ƙaramar hukuma a zaɓe ki sai ya zo ya yi takarar gwamna a zaɓe ki sai ya zo ya takarar senata a zaɓe ki sai ya zo ya takarar shugaban ƙasa a zaɓe ki in Allah Ta wa ta'ala ya kaddara haka sai ya ji gradually amma in ka ɗebo to sai ka ɗebo da faɗi in ka ɗebo na can sama to za ka ɗebo da faɗi amma mutumin da ya fara daga ƙasa yana da experience iri daban-daban to haka ma kowane ɓangare na rayuwa to Allah ta'ala ya gwada mana mu yi takazandan Allah ta'ala sai da ya kasa halittar samai da kasai da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin to Allah ma mai iko bisa dukkan komai ya tsara wannan bisa haka balle kai yasa sai ka ji mamakin samarinmu na yanzu kana wucewa da ko ofis ɗinka sai wani ya ce zai yatsa Eh, wai shi ma cikin kankanin lokaci yana son ya hau ofis, oh kafin ka hau ofis oh din shekara nawa ya san wani mataki da wani mataki ka taka ka zo ka sa babban riganka mai kyau da hulanka yana ce shi ma irin wannan yake so ya sa kafin kai ka zo ka sa babban riganka da hulanka da lafiyayyar ka alaramma da wannan ka haka kan ɗawainiyar da ka yi akramaka Allah kafin ka haddace Qur'ani bulala nawa ka sha ai ba san yawan bulalan da ya sha ba masu ba da hadda su daka shi baba ma ya daka shi a gida idan an samu mai sakaci har ka ga mutum rana tsaka da abu ka dauka cewa rana tsaka ya samu abin kowane abu da takatsantsan ake ka nema a wajen Allah sahaul laila wan nahara Allah mai yawan ba da kyauta ne dare da rana duk abin da ka tambayi Allah ya ga dama zai baka amma ko addu'a ce in ka ce ya Allah Allahumma rzuqni emergency to zaka mutu da talauci don Allah ba a masa haka inda ka ce wa Allah emergency zai ce ba zai yi ba sai ka samu wanda zai yi ya sa rashin ɗa'a ne wajen addu'a mutum ya faɗi haka wannan na buga misali ne da abin da waɗansu ke rubutawa ko kuma ake yawan fala saboda haka ko ilimi ne ko kuɗi ne ko matsayi ne ka ce yanzu yanzu Allah ya baka baka yi sabab ba fa inna Allah la mukriha lahu ba wanda ya sai tilasta Allah abinda annabi ya fada kenan saboda haka dole sai da ladabi sai an biya hankali wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al arsh Allah ya daidaita a kan arshi ya alama ma yalidu fil ardi Allah ya san abin da yake shiga cikin kasa da ta'ala an khalqihi samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin anan Allah ya ba mu labari ya halitta sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu cikin kwanaki shida annabi adam kuma an halitta shi a cikin kwanaki shida a ranar juma'a ƙarshen lokaci kamar irin da al'asar lit ko da yamma kaliya sauran kaɗa rana ta faɗi aka ce wannan dangar jikin da aka turanta ya daɗe yana jefe a gefe Allah ta'ala ya hura masarai sannan aka fura masa rai bayan an gama halittu ka kaf gaba ɗaya shine na ƙarshe amma hausawa suka ce a cikin dabbobi kuma giwa ita ce ta ƙarshe da aka yi halitta sai aka manta ta sai aka kamo sauran halittun aka ce su yi mata tsaro karo shi yasa sai giwa ta bi kowace dabba girma amma ba a samun dabban da ta fi giwa girma akwai ko? a cikin dabbobin daji dori na ruwa eh. mala ya ce mana akwai dori na ruwa a yana samun ma kamar irin su shark din nan manya-manyan kifaye wanda idan suka ga waɗansu jirage kawai karkada su suke sai su kife gaba daya to ko saboda bahaushe shi bai san cewa akwai manya-manyan halittu irin su dori na ruwa bane da da kifaye ya sa ya ambaci giwa don a waɗansu ƙasashe babu giwayen a waɗansu ƙasashe babu giwayen saboda ba su iya rayuwa wajen kowace nahiya ta duniya akwai irin dabbobin da suke rayuwa a wajen dalilin da Allah da ya sa Allah ya watsa waɗannan dabbobi domin su zama abin la'akari gare mu musan cewa fa akwai Allah mahalicin kowa da komai kuma yana yin abin da ya ga dama to wannan zai taimaka mana wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala cikin sauki kuma akbara bi istiwa'ihi ala al-arshi ba'da khalqihinna sa'anna Allah ta'ala ya daidaita bisa al arkinta daidaiton da ya dace da shi bayan ya halitti waɗannan wa ka taqaddama al-kalamu ala hadhihi al-aya wa ashbahiha hakika can bayan mun sha yin bayani dangane da wato wannan aya da makamantan ayar wajen daidaiton ubangiji bisa al-arshi sannan kuma ya alamu ma yalidu fil ardi Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa ya alamu adada ma yakulu fiha Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa min haɗin na ainihin ƙwayoyi abubuwan da ake shukawa yanzu idan kana da gona hekta ɗaya za ka shuka masara masaran da za ka shuka cikin hekta ɗaya masaran ƙwara nawa ne eh kwalli nawa ne ina wani masanin agriculture ina mai ilimin noma gona hekta ɗaya za a shuka masara a hekta ɗaya a kowane rami za a zuba biyu biyu ake zuba ko guda biyu to kwallin masara guda dubu nawa za a sa ba ga manoman suna da yawa gonakan suna da yawa akwai wanda shi kuma gero zai shuka gero kuma yana jin da yawa ake zubawa sannan akwai mai shuka dawa akwai mai shuka acca ga sunan iri daban-daban an san yawan adadinsu ba dan adam din da ya san yawan adadinsu ko ka sa na'ura ba zai iya baka yawan adadinsu ba yanzu ko kudin najeriya da ake magana yanzu a ce maka kudin najeriya kaza ne ai na jin gwamnan banki ma an masa wannan tambayar rudewa zai yi tunda da aka ce a mayar da kudin ma wanda ba su mayar ba akwai kudin da yake kafin ya hau aka kera kudin sai dai tsarin da suka yi na kudi sun cuce mu sun cuce mu kuma sun cuce bayan Allah kuma duk wanda ya fitar da wannan tsari sai Allah ya saka mana don an cuci bayan Allah Allah ya kyauta adada ma yakulu fiha min habbin wa kafirin. Allah ya san yawan kwayan hatsin da yake shiga cikin ƙasa wanda yake shukawa da wanda ma yake fasuwa ba shuka shi ba sannan kuma ya san igon ruwan da yake shiga cikin ƙasa sai dan adam wannan yafi karfin ka ba naka bane yafi karfin ka yafi karfin uranka. Wa wama yakhruju minha dadin dadawa abin da yake fita daga cikin ƙasan abin da kuka shuka da wanda ba ku shuka ba Allah ya sani min nabatin na 'ya'yan itace wa zar'in da shuke-shuke wa fimarin da kayan marmari da kowane irin abubuwa na ma'adini yanzu ko nan jihar Bauchi ana ce ga ma'adini nan an samu jihar Zamfara suna da dinari jihar Nasarawa suna da fetur ga Niger Delta masu fetur ga masu kwakwan manja ga masu menene ga masu kanwa suna fitar da kanwa abubuwa iri daban-daban na arzikin cikin ƙasa Allah shi ya san abin da yake cikin ƙasa yake fitar da cikin ƙasa ba wanda ya sani sai Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya a suratul an'am wa indahu mafatihul gaibi a wajen Allah ne mabuɗan gaibi suke la ya'lamuha illa illahu babu wanda ya sani sai Allah wa ya'lamu ma fil barri Allah ya san abin da ke cikin tudu da abin da ke gangare ke cikin kogi kenan saboda duniya kashi biyu ne akwai ƙasa da duwatsu akwai ruwa inda ruwa ya mamaye manazarta suna cewa inda ruwa ya mamaye a duniya ya fi yawa inda yake akwai ƙasa da duwatsu ba su kai inda ruwa ya mamaye ba amma kuma idan ka duba ruwan mafiya yawa akwai ƙasa a ƙasa waɗansu ruwaye ne zurfinsu ba a sani ba Allah ne ya san zurfinsu duk wanda ya je maganin neman zurfinsu to ya tafi kenan sai dai a yi ban da shi Allah tabaraka wata'ala ya san waɗannan abubuwa gaba ɗaya duk abin da ke cikinsu kun ga Allah ba abin wasa ba ne Allah ba abin wasa ba ne. wa ma koto min waraqatin illa ya ya'lamuha kuma duk ganyen da ke faduwa Allah ya sani yanzu ko a unguwanku akwai bishiyoyi guda nawa yanzu ayan sassare bishiyoyin ba su da yawa amma bishiyoyi nawa kuke da su a unguwanku ganyayyakin da suke faduwa a kowace rana guda nawa ne ba za ka iya lissafi ba ko mai karan masallaci akwai bishiyoyi a masallaci ka tambaye shi yawan ganyen da yake faduwa a ciki wallahi bai sai fala maka ba ko biki a tsaye ce a gidanka baka yi saka fala ba yawan ganyayyakin da suke faduwa to ka dubi duniya ka kaf gaba ɗaya Allah ya sani ne waraka daga nan aka samu a zamani yake ce takarda waraka saboda takardu ai daga ganyayyaki aka yi su a da yasa ake kiran waraka amma waraka ana nufin ganye wala habbatin fi zulumatil ardi ko kwayan hatsi wanda aka shuka ko suka zuba a cikin dubbai na ƙasa waɗanda kuka shuka da waɗanda suka zuba ba wanda ya sai faɗi adadin su sai Allah wala ratbin wala yabisin danye ne ko bushashe ne yanzu ko akwai mangoro a gidanka abubuwan da ake samu na ƴaƴan mangoro za a girgiza su zuba ba za ka yi lissafi ba ko gwaiba ko gwanda balle kuma a ce za a samu irin wanne ne abin nan eh, ina nufin gwandan masar balle a samu irin su alilliba irin su kanya irin su aduwa wanda za ka je ka kaɗa da yawan su zubo a ƙasa sai ba za ka iya lissafin su ba in ka ga mutum ya zauna ma yana lissafin mangoro da ya zuba yawan mangoro ko yawan adadin gwaiba to baya da aikin yi ne don yin yana da aikin yi ba zai zai yana lissafi ba tunda ko masu sai da goro wanda suke sa kashi-kashi ba sa lissafi saboda ya riga ya sanya zai tefo in ya kamfata haka in ka ba da ɗari biyar in ya kamfato haka wani ma ya zai ba da ɗari biyar ya kamfato wani ma ya zai ba da ɗari biyar ya kamfato ya ba su in suka je suka yi lissafi sai ka samu bambancin ba wuce ɗaya biyu ɗaya biyu a tsakaninsu saboda yau da gobe duk wanda yake sai da hatsi in ya daɗe yana sayarwa ko babu mudun awu. akwai abin da zai iya yin kiyasi zai auna maka daidai zai auna maka sai dai kai ba za ka gamsu ba ne in ba ka ga mudun awun zahiri ba shi yasa musulunci ya yarda da experience don kowane layi akwai experience kuma ana girmama wanda yake da kwarewa a layinsa in Allah ta'ala ya baka kwarewa ya baka ainihin baiwa amma kuma kai karka yi sakaci da wannan kuma wajen sabon Allah sannan kuma wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Fati duk abin da yake faruwa komai sa komai sa to yana da rubuce cikin littafi bayyanalle. Allah ta'ala ya sani wa ma yanzilu as sama abin da yake saukowa daga sama min al amfari na ruwa iri-iri wa suluji da raba iri-iri wal baradi da sanyi iri-iri walaƙadari da kaddarori iri-iri wal ne da ainihin hukunce-hukunce ma'almalaika al tare da mala'iku masu daraja da mala'iku masu azaba masu zafi-zafi ba wanda ya sani sai Allah domin hatta kaddara daga sama take sauka Allah ya ambata mana cikin daren lailatul qadr ga aya nan ƙarara. kuma duk wanda zai yi addu'a mafi yawa ai addu'a za ga ana daga hannu ko in aka baka dama kalla sama za kalla saboda nan al'arshin ubangiji yake kuma ar-rahmanu al'arshin sawa amma saukowan Allah subhanahu wa ta'ala wannan babu wanda yake gani manzon Allah ne ba mu labari a cikin hadisi yanzu eh, rabbuna tabaraka wa ta'ala حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا الله ينا سوقها زواج سمن دنيا ƙasan saman duniya. سمن دنيا da عند الفجر يقسم fitowa. yana cewa ina mai kira nan amsa masa ina mai roƙo na in baki ina wanda yake neman gafara na zan gafarta masa wa zalika fi kulli laila wannan cikin kowane dare ne to amma mala'iku suna sauka bisa tsarin da Allah ya tsara wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalim wa ma kana rabbuka nasiya inda aka ce tanazzalu mala’ikatu kaga mala'iku suna saukawar ruwa to ga ruwan sama daga sama yake sauka arziki ma daga sama yake sauka kaddara ma daga sama ne saboda Allahul mafus a sama yake wa ma ya ruju fiha sai kuma abin da yake hawa daga nan zamu gane mala'iku suna hawa sama sai kuma me sai rayukan bayin Allah mutumin banza idan an ɗagaranta an kai sama ta ɗaya daga nan za a bugo ta ta dawo ƙasa ta bakwai amma kyawawan ayyuka ilaihi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suke suna shiga sama shi yasa in kai aiki mai kyau Allah zai karba wala amalu salihu yarfa'u duk abin da yake hawa addu'an da kake ma hawa sama take yi dun ba kasa take shiga ba duk mutumin da zai yi addu'a sama take yi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kasa ba to yanzu tsakani da Allah a daidai wannan lokaci da muke tafsiri mutane nawa suke roƙon Allah a nan Bauchi balle a Najeriya balle a duniya mutane nawa suke roƙon Allah yas'aluhu man fi samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n wa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban Ya sa in kai kana bacci wani yana roƙon Allah subhanahu ta'ala ko yanzu da ake tafsiri ana sauraron tafsiri ne ko san mutum bai da zuciya guda biyu ko amma wani zai wani abu zai faɗo masa ya ce Allah ka bani abu kaza sai faɗa a zuciyarsa ba da mu sani ba wani ya kufa yana ta roƙon Allah wani ma yana nan a masallacin a can gefe yana Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu yana karatun hankalinsa yana wajen Allah saboda yana neman gafaran Allah ko yana neman biyan bukata wajen Allah to duk sama suke hawa Allah shi kaɗai ya san wannan kama ja'a fi sahih kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce yurfa'u ilayhi amalul layli qabla an-nahar ana daukan ayyukan rana akai wa Allah ko ayyukan dare a kai wa Allah kafin rana wa amalun na hari al da ayyukan rana kafin dare dama wani hadisi ya faɗa mana ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna karɓe-karɓe a zakani Yau sallolin da muke yi akwai mala'ikun da suke zuwa domin su zamo shaida shi yasa ake son ka rinka sallah a masallaci cikin jam'i ba a gidanka ba saboda in kai sallah a masallaci cikin jam'i cikin jama'a to mala'iku za su yi maka shaida in sun je wajen Allah za su ce da wani aka yi sallah amma in yi a gidanka baka da wannan shaida batun daraja da martaba 27 ko 25 wannan shi fa daban ne batun takun da kai zuwa masallaci da takun da za ka yi daga masallaci zuwa komawa gidanka ko wajen sana'anka wannan fanasa daban ne shaidan mala'iku daban ne ya sa in ka zo za su yi maka shaidan kuma shaidan su babu ciwacuwa amma certificate din duniya akwai ciwacuwa baka ci ba ma za a baka kaci mutane nawa ne ba su ci ba za a ba su sun ci sai dai a yi ta rigima ko an zo wajen aiki aka saka an baka certificate dinka a zo a ce to shikenan wannan ai an ba ki certificate na me yana da injiniya ne na wajen haɗa lantarki don ba ya sa abota rana gawansa za ku zo ku samu sun certificate da aka ba shi bai sun yadda ake haɗa lantarkin ba bai sani ba amma na mala'iku ba zai taɓa yiwuwa ba sun da ba wanda ya sai tare mala'iku ai Allah ta'ala ya faɗa mala'ika jibril idan zai zo da alkur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yana da amana ga karfi akwai wanda ya taba tare shi akwai wanda zai iya tare ki ya sa ta ce qur'anin nan gaskiya ne babu yadda za a yi a canza ko annabi bai isa ya canza alqur'ani ba bai isa ba yadda Allah ya saukar masa haka ya isar mana yace Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu ya ce Allahumma shaɗu in ma ba ku shaida ba ya ce Allah ya shaida saboda ba zai iya canza komai ba mala'ikan da yake kawowa ba isa a canza komai a wajensa ba kafin ya iso da abin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shaidan nan ta mala'iku shaidan da Allah ta baraka ta'ala zai baka wannan ita ce babban shaida to kuma mutane abin aka ɗora mana ina abinda mutum yake gani a zahirance tun da ke za ka yi hukunci eh, kamar yadda wani hadisi mai rauni ya fada idan ra'aytumur rajula yatadu al-masajida fashhadu lahu bil iman idan kun ga mutum yana yawan zuwa masallaci to koyi masa kaida da imani sai hadisin yana da rauni amma duk mutumin da yake yawan zuwa masallaci ba za a taba masa mummunan kaida ba sai dai babu tabbas don wani yana yawan zuwa masallaci ne don ya gane yadda zai sace amplifier wai wani masallaci ne fa kai sata fankan da yake wajen liman da barawon ya zo ya rasa yadda zai saci fanka ya rasa faranga ya zai hau sai makara a gefe ya ɗauko makaran ya hau makara ya warware fankan wajen liman ya tattara fankan yana saukowa ya gudu abinsa ya ɗaga ma makaran daga wajen wanda ya ce kai ya ce najeriya allah mai haƙuri ne wallahi duk ire-iren waɗannan a najeriya suna nan bila adadin idan da za a bi nasu to da za a azabtar da mu don abinda ba ka tsammani sai ga an yi shi Allah ya kyauta wa huwa kuma ina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke Allah yana tare da ku da iliminsa ba yadda za a yi a ce an yi abu Allah bai sani ba ko yadda bokaye suke fada suke ko Allah bai yadda ba in ka ji boka ya fada maka haka ko Allah bai yadda ba sai wane yayi mulki ka tabbatar bokan nan da shi da shedan abokan juna ne a jahannama ka fada da ka fada suke saboda kafirci ne a gwada Allah bai isa ba wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa ay raqibun alaikum Allah yana kiyaye da ku shahidun ala a'malikum haythu kuntum Allah yana ganin ayyukan ku duk inda kuka kasance wa aina ma kuntum da yanayin da kuka kasance min barrin aw baharin kuna cikin tudu ne ko kogi fi lailin auna hari cikin dare ne ko rana fil buyuti aw il kifari cikin gidaje ne ko ajejin Allah al jami'u fi ilmihi ala sawa duka daidai ne a wajen Allah wa ta basarihi wa sam'i kuma bisa ganin Allah da jinsa fa yasma'u kalamakum Allah yana jin maganan ku na bayyane da koye wa yara makanakum yana ganin wuraren ku wanda yake na fili da wanda yake cikin duhu wa ya'lamu sirrakum wa najwaakum kuma Allah ya san sirrin ku da ganawanku kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ala innahum yasnuna sudurahum liyastakfu minhu suna karkatar da kirazansu domin su buya da gare ki ala hina yastarshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yuqlinun Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suke koyewa ko abin da suke bayyana ba bayyanawa innahu alimun bi zati sudur lalle Allah ya san abin da ke cikin kirara wa qala ta'ala a wata aya Allah ya ce, sawa'un minkum man asarra alqawla daidai ne a cikin ku wanda ya koye magana wa man jahara bihi da wanda ya bayyana shi man asarra alqawla shine ce ma Allah rahman ya ji abin da na fada eh amma Allah rahman ka ji abin da na fada ko mai ya buge ka in an jima kaɗan za mu taki insha Allah ku ta'ala abinda na faɗa ma Allah mace to hakan da na yi na faɗa masa wanda shi kaɗai kawai ya ji to ko da na jawo kunnen sa kun sa ko wani ma idan suna magana a kunne yake faɗin magana saboda kar kowa ya ji to Allah yana ji da wanda ka bayyana Allah yana ji a gaba ya ce mai wa huwa mustaqbin bil layli wa saribun bin nahar balaga na qur'ani kenan wanda cikin dare yaje da daddare ne fa akwai duhu amma ya jawo alaran ma ya faɗa masa a kunnarsa suka yi kos kos kos kos mu ce ai dan ya baka miliyan ɗaya. to yin ka ɓoye da daddare yanzu akwai haske shi yasa ba za a gane sosai ba amma da akwai duhu dilim da sai ku kashe mana wannan dilim sai mu fara masa to Allah ya sani kuma yana ji kuma yana gani wa karibun bin nahar da wanda za a fito tsakiyar rana a yi shaila a yi kuwa waɗannan duk ayin ƙur'ani ne to fala ilaha ghairuhu wala rabba siwa wannan shi yake gwada cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ki kadai kuma babu ubangiji sai ki kadai ya tabbata cikin hadisi daman an ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta Allah tamkar kana ganin sai in baka ganin Allah to shi yana ganin ka to mu inda yake ba mu wahala kenan ya za wani lokaci zaka je ka dan buya kai Allah yana gani duk abin da kake yi shi yasa yake maka wa'azi da wannan Allah ya gafarta mana akramaka Allahu lahu mulku samawati wal ardi sake maimaita mana lahu mulku samawati wal ardi Allah ki yake da mallakan samai da kasai wa ila Allah turja'ul umur kuma zuwa ga Allah yake mai da al'amura wannan ba sai na yi dogon bayani ba don bayanin baya ya wadatar يولد الليل في النهار الله إلى كقد دري تكرانا ويولد النهار في الليل الله إلى كقد رانا اتكندري أي هو المتطرف في الكلك بمعنى الله تعالى ينص sarrafawa a cikin halittunsa yadda ya ga dama sannan kuma yukallibul laila wa nahara Allah yana juyar da dare da rana wa yuqaddiruhuma bi hikmatihi yana kaddara su da hikimansa kaifa sha yadda ya ga dama wannan awa sha biyu wannan awa sha biyu wa yi tsawon al-laila wani lokaci daren sai ya jaki ya wuce awa sha biyu wa yuqassiru an-nahara ya takaita rana ba zai kai awa sha biyu ba wata ratan bil aksi wani lokaci kuma a yi sunkuyan haka ɗayan shi ne za a tsawaita ki ɗayan a gajarta shi wata ratan ya turku huma sai ne wani lokaci kuma sai ya bar su mutadilai ne da ma'ana daidai wannan daidai wannan daidai wata ratan ya kunu shi ta'a. wani lokaci zamani sai ka gan shi. ya zama ainihin akwai tsananin sanyi sun marabi'an saman a samu bazara sun maƙaizan sannan a samu tsananin zafin rana sun makarifan sa'annan a samu damana duk wannan yana cikin yulijin lailafin nahari wa yulijin nahara fil wa kullu zalika bi hikmatihi wa taqdirihi duk wannan da hikimar Allah da kaddarawansa lima duhu bi khalqi saboda abin da yake nufi ga halittunsa wa huwa alimun bi zati sudur Lallai Allah masanin abin da ke cikin kirazane. ne ya alama saraira Allah ya san asirai ka kaf wa in jakkat wa khafiyat komai karancin wannan abin ko da bai kai kwayan zarra ba to Allah ya san da shi kuma duk yadda kai ka boye in laifi ne Allah ya sani in kyakkyawan aiki ne ma Allah zai baka sakamako ya sani Mu kaga wannan yana kwadaitar da mu da mu yawaita ayyukan alheri a boye ko a bayyane mu nisanci miyagun ayyuka a boye ko a bayyane to sai ka so na gaba آمنوا بالله ورسوله waɗannan ayoyin da za mu shiga za su yi mana magana dangane da imani da Allah da imani da manzon Allah da kuma taimakawa addini da taimakawa bayan Allah. Wannan shi ne da rasu muna gaban ika Allah ta'ala. hala, abinda muka bada daidai Allah za mu lada abinda muka yi kuskure Allah ga fata mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.